kamar yadda wasu majiyan tsaro da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar waɗanda aka kashe yayin wannan hari da 'yan bindigan suka kai ya fata saman mutane 33 yayin da har yanzu ma ba a san inda wasu kuma suka shiga ba hakanan kuma an ɓarnata dukiya na miliyon naira inda aka kone gidaje cibiyoyin addini da kuma motoci masu ɗimbin yawa. to yanayin dai mutane suna nan suna zaman dardar da waya da suka gudu yanzu suna dan shigo garin. duka duka a wajen mu wani sai over 30 over 30 casualties na aka samu. to banda su disrespect bank guda uku a Michigan akwai Agri Bank, akwai Union Bank, akwai Chase Bank. Shi ma da ke tabbatar da karuwan adadin waɗanda aka kashe Mr. Maina Ularamu da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin karamar hukumar Madagalin ya ce yanzu haka ma jama'ar yankin na fa cikin halin zaman ɗaɗɗar na rashin sanin abin da ka iya faruwa. Yanzu muna nan dai to sai dai garin ne dai kowa dai yana zama dardar haka eh mutane da sun halaka dai sun kai 25 da biyar daga cikin mitika zuwa eh, zuwa shiwa da kirtina. To kamar yan gudun hijira kuma an ce cikin da suka akasarin su mata sun fi yawa. Ya mata sun fi yawa. Su dai hukumomin soja a jihar kawo lokacin hada wannan rahoto ba su yi karin haske ba na wannan harin da aka kai a garuruwan Kishinga, Shuwa, Kubla da kuma garin Micika inda a nan ma aka kai hari a ofishin yan sanda da bankuna uku da ma kona shagunan da ke kan hanya. To sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da gwamnati ma ke haramar jagorantar kungiyoyin sa kai da na al'umma a fadin kasar don gudanar da bore na nuna fushin al'umma game da hare-haren da ake kaiwa da ma sauran matsalolin tsaro da Najeriya ke fama da su. Gwamnan jihar Adama Mutanen Yako da yake tabbatar da wannan mataki ya ce 'yan kasar za su fito kwansu da kurkwata don yin da abin da su kira shakulatin bangaro da gwamnatin kasar ke yi a harkar matsalolin tsaro. To akwai ko kuma sun kai in ba ka ba da za a yi waɗannan su dinga yin abin da suke yi a ƙasar in maganan fati maganan waɗanne ne waɗanne suke waje ya ƙare yanzu dole ne wahaloli da ke yake gaban mu gaban jama'an mu dole na a sama musu eh, magani muna gani ana neman canza lissafi gaba daya mu dai yanzu abin bakin ciki ne yau tun da ake wannan abin ba a faɗa mana ina bindigogin nan suke fitowa ba saboda haka nan wannan abin ya zama to alamomi akwai strategic commanders na boko haram a cikin defense system namu kusan dai wannan ne karon farko da gwamnati a najeriya ya su ɗauki irin wannan mataki na nuna bore game da matsalar boko haram da masu sauran matsalolin tsaro a ƙasar kuma fata shine allah kawo ƙarshen wannan zub da jini da ke neman durkusar da ƙasar ibrahima abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya